ni ba cewa nake yi malam abdul jabbar bai yi laifi ba a'a ni abin da ya bayyana gare ni kalmomin da ya faɗa an saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ya samu abdul jabbar shi wannan ya sama kamata yi malaman nan su fito in ko ba haka mutu da wata manufa a ciki to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato wannan ba abun wani cece ku ce bane abu ne wanda yake ya kamata a tsaya a kalli magana wannan tsabar sakin baki ne daga darajar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bango ne wanda baya tabuwa in banda Allah ba wanda ya zarce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk halitta dan haka wani mutum ya fito ya farfado su maganganu ta janibin annabi kalma wannan wacce ta nauyi kalma biyu ya faɗa ɗaya ba zan iya faɗa ta ba saboda nauyinta wacce ta shafi zancen girma wacce ta shafi zancen um, albarka wannan kalmomin a je a koma za a ji su amma kalmar da ya faɗa ya ce ni shi shi baya buƙatar taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar babba ce ba annabi za a gaya wannan kalmar ba kuma babban abin bakin ciki babban abin bakin ciki a wannan shine da sunan Malam yi maganar nan duk malaman nan suna zaune suna ji waɗansu mara ma baya suke yi to mu abin da zan mu kira malam abdul jabbari malam abdul jabbari ya yi irin waɗannan kalmomi aka ce ya saki baki ga manzo sallallahu alaihi sallam malaman yanzu ne suka taru duk ƙasar nan sai da ta ruɗe daga sokoto daga kaduna daga maiduguri daga ko ina ana ta raddi daga ƙarshe wata ƙungiya a nan garin wacce take kiranta haɗin kan malamai coalition eh, zauren malamai suka wuce gaba aka tafi kotu wanda aka je aka tabbatar da an yi hukunci yanzu hukunci yana can mu a lokacinmu muna nan an yi waɗannan abubuwa ni ba cewa nake yi mana abdul jabbar bai yi laifi ba a'a ni abin da ya bayyana gare ni kalmomin da ya faɗa an saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama mun ba shi dama ya kare kansa a muƙabala bai kare ba an ba shi dama a kotu bai kare ba an yanke hukunci wannan magana ta tsaya ana don haka amma wannan abin da ya samu abdul jabbari shi wannan ya samu kamata yi malaman nan su fito in ko ba haka mutu da wata manufa a ciki malaman da suke a garin nan waɗanda suka dunkule waje ɗaya suka je suka yaƙi malam abdul jabbar akan cewa ya zagi manzo babu shakka wannan ya zagi manzo sai su fito su yi wani abu a tafi ga shari'a a tafi a yi wani abu in ko ba haka ba to wata manufa ce da take fito da take a baya ko ba ma tare da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa muna da rai muna da lafiya mun yadda jinin mu zai tsiyaye saboda manzo ko ba mu da bangare ba cewa muke dan wani ba amma malaman da suka taru muna ƙara jaddadawa malaman da suka taru suka haɗe kai akan malam abdul jabbari to yanzu kuma ga wani ya kuma insimila tano ya faɗa ƙarara baya neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gobe da wata mummunar kalma game da manzo Allah to ya kamata a fito a yi wani abu kuma na kira ga majami'an tsaro su daina ɗaukar abu da wasa wannan abin idan ya rikice janin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa ya kamata jami'an tsaro a nan ko a baucin inda malamin yake a taka masa birki ya kamata a yi abin da za a yi ya kamata jami'an tsaro su taka abin nan amma dai uwa uba kungiyar nan da take kan haɗin kan malamai na Kano muna son mu ji motsinta me ta yi me abin yi akan wannan ya kamata wannan malamin lallai mutane su ji abin da aka yi in ko ba haka ba to akwai wani abu a ƙasa wallahu a'lamu